بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa godiya mai girma da ɗaukaka da ya kaddara mana haɗuwa kamar kullum cikin wannan masallaci inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan. wanda yau ramadana na da kwanaki ishirin da bakwai Allah muke roƙo ya datar da mu hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas muna cikin suratul ara inda muka yi matsaya akan aya ta sittin da ko Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu za mu tashi akan aya ta sittin da biyar bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da mu abubuwan da suka faru da annabinsa mursalinsa wanda yake aikakke na farko cikin manzanninsa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sai kuma ya biyo bayansa da ainihin annabi Hudu alaihi salatu wassalam inda yake cewa wa ila aqahum huda hmm. qala ya ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال جل شأنه كما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا Allah mai girma da ɗaukaka ya ce kamar yadda muka aika wa mutanen annabi Nuhu muka tura musu Nuhu alaihi salatu wassalam kazalika arsalna ila adin aqaqum huda to haka kuma muka tura ma su kuma mutanen annabi hudu muka tura musu dan uwansu annabi hudu alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa ila adi haka nan muka tura wajen adawa kafin dan uwansu hudan sunan dan uwan nasu kenan hudu alaihi salatu wassalam to tunda dai Allah ya ce ya tura shi ba sai an ce hudu rasulullah eh, aikakke ne daga Allah kala da ya je ga abin da ya faɗa yace ya qaumi ya ku mutane na ibudullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta in ba shi ba afala tattaku yanzu ba za ku yi kokari ku kare kanku daga azabar Allah ba ba za ku yi kokari ku kare kanku daga shirka ba ashe ba za ku ji tsoron Allah ku wanda shi yayi ku yayi abin da kuke wa bauta ku bar komi ku bar kowa ku dawo ku rike shi a matsayin ubangiji wannan shine abin da duk wani manzo yake zo wa mutanensa da shi shine kalmar tauhi duk wani abu da ka gani sallah dalilin tauhidi azumi dalilin tauhidi zakka dalilin tauhidi hajji dalilin tauhidi duniyar kanta an shimfiɗa ta an halicce ta ne don mutane su zo su tabbatar da tauhidi Allah ya kan aiko manzanni don su zo su tabbatar da tauhidi ba don wannan kalma ba ba da ba za a turo mutane zuwa ga duniya a matsayin manzanni Allah subhanahu wa ta'ala duk manzon da ya zo za ka je na kira ne akan a kaɗai ta Allah a mai da Allah abun bauta shi kaɗai kar a rika jona maka wani abubuwa a gefe Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kaga dai shi ma yace ya ku mutane na ibudullah ku bauta wa Allah shi kadai malakun min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta in ba shi ba afala tattabun shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku daina yi masa shirka Allah ya taimake mu ya raba mu da shirka shirka ita ce sababin dukkan wata halaka shirka ita ce ainihin kofa daga cikin kofofin da duk ka sani wanda kofa ce in an shiga an rufe mutum a cikinta to shi kenan ba zai sake fita daga cikin azaba ba amma duk wata kofar da ka bude ka shiga ana iya budewa ka fito amma ban da kofar shirka in ka shiga aka rufe to shi Allah ya sauka sai Allah ya ce قال الذين كفروا من قومه من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك وإنا لنظنك من الكاذبين ji manya dai waɗanda su ne yawanci suke hana ruwa gudu idan suka gyaru gari sai kaga ya saurin gyaruwa idan kuma suka fantare tufa masu ƙoƙarin son gyaruwa kuma suna shan wahala matuka su ne almalau idan aka ce almalau su ne kusoshin gari waɗanda suke su ne suke faɗa a ji a garin daga kan sarakunansu ma'aikatansu masu kuɗinsu su ake cewa malahu allazina kabaru waɗanda suka kafurci suka yadda da a kaɗaita Allah su sun fi so a jale su su tsara wa mutane abin da za su yi ba Allah ne zai tsara musu ba yawanci malau sun fi so a bi su ba a bi Allah ba a ba su haɗin kai ba a ba Allah ba yawanci shi yake haɗa ainihin malau da salihan bayi قال الملأ الذين كفروا من قومه su wa'annan manyan mutane da Allah ya ni'imta su suka manta da haka daga cikin mutanen annabi Hud sai suke cewa inna lanadhunnuka lalle kai muna ganin fi safahati kana cikin ainihin wauta ko shakka babu kana cikin wauta yanzu kai in ban da wauta Abin da ka tashi katar da iyayenka da kakanninka duk wasu manyan gari haka suke yi da kai ka taso kai kadai ka zo ka ce wai ka canja wa mutane abu ka kawo musu wani abu sabo wannan ai akwai wauta a cikin al'amarinka wa inna nazunnuka min alkazibina kuma mu kai kariya ma fa kake yi yawwa ga abin da yake mu qala ya qawmi laysa ya yace da su ya qaumi ya ku mutane na laysa bi safahatun wallahi ba wauta a tattare da ni ba kuma jahilci ne. ilimi ne na samu daga Allah walakin ni sai dai ni kawai rasulun manzo ne min rabbil alamin daga wajen ubangijin Allah mai duniya gaba daya mai sama mai kasa shi ya aiko ni kuma sakonsa nake isar muku abin da yafi kyau ku karbi sakon nan da nazo muku da shi gashi nan dai ina isar muku أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا لقوم نوح وزادكم وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون Annabi Hudu alaihi salatu wassalam ya ce, ina isar muku risalati rabbi, saƙonnin Ubangiji. da ya bani in isar zuwa gare ku wa ana la kuma ni a wajen ku na nasihun aminu ne nasiha ne amintacce ba zan halince ku ba ko ba zan ɓoye muku wani abu ba akwai aminci da Allah ya bani kuma zan ainihin rike wannan amana ba zan ɓoye komi ba kuma ba zan halince ku ba bayan da za in kawo ra'ayina in ce muku ku yi ba Allah ne yake gaya muku ba ko ba zan ɗauko wani abu wanda Allah ya halatta in ce muku haramun ba kun ba zan haramta muku abin da Allah ya halatta ba sannan ba zan boye komi a cikin sakon nan ba ko da ya shafi wani na zan faɗa muku gaskiya don ni na nasibun mai nasiha ne aminun wanda yake amintacce suka ce abun mamaki yanzu kai da muka san ka muka san babanka muka san dinginka muka san asalinka gabanmu ka taso ba abin da ba mu sani naka ba sannan ka zo ka ce mana wai yanzu kai manzo ne na Allah shine Allah ya ce awa ajibtum ko mamaki kuke an ja kun zikirun min rabbikum don zikiri ya zo muku daga wajen ubangiji ma'ana wa'azi gargadi tunatarwa ta zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum ta biyo ta kan mutum daga cikin ku wanda kuka sani shine abun yake babu mamaki don me ba turo mala'ika ba kenan don me ba turo muku aljani ba don me ba turo muku wani mutum can wani wuri wanda ba ku taba gani ba haka kuke so ko wani ya fi so a ce wani ko ne yawwa to sai ya ɗauki abun da muhimmanci eh, to su sun fi so da a ce mala'ika mana ko wani aljani haka ko kuma wani dai wanda ba san asalinsa ba ya zo kawai to amma kai da muka san ka muka san komi kafar ka kula da Qur'ani don haka suke mamaki Allah ce kuna mamaki don Allah ya aiko da gargadinsa wa'azinsa ta hanyar bawan Allah da kun san shi minkum daga cikin ku ya fita zuriyan ku ne ya zo liyun zirakum don ya gargade ku shine kuke mamaki Allah ya ce waskuru ku tuna fa iz ja'alakum khulafa ku sani fa gadon gurin zaman nan kuka yi da wayansu ne da kafin ku adawa ne abin nan ko da kafin ku a mutanen annabi nuhu sun yi zamani mutanen annabi nuhu me aka yi da su halakar da su aka yi to haka wasu ku tuna fa iz kula khulafa da Allah ya sa ku kuka zama mamaya kuka mai min ba di qaumi nuhi bayan an halakar da mutane annabi nuhu ko kuma kuka mai duniyar kuka zauna Allah ya ba ku lafiya ya ba ku karfi ya ba ku dukiya ya ba ku iyalai wa zadakum fil khalqi batta Allah ya ƙara muku ƙarfin jiki karfin halitta fiye da wa'ancan da kuka tarda aka halakar da su kuka mai filin su don haka faskuru ala Allah ku rika tuna wa'annan ni'imomi na Allah al'ala ni'imomi fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban eh la'allakum tuflihuna ko ba samu babban rabo a lahira ku samu gidan aljanna ku daina tuna kimar wanda yake gaya muku abu ku tuna kimar wanda ya turo abu ku tuna kimar abu ko yanzu idan mutum yana karanta maka ayar qur'ani kar ka dubi mutumin dubi ayar da ya kawo in ya kawo ma hadisi kar ka tuna shi din dubi hadisin idan ka ce shi din za ka kalla to za ka rena idan za a ga jikan ka ne wannan ai sa'an jika na ne wannan sa'an ɗana ne ai wa'in nan fa asalin su gidansu ma kaza ne to me zai gaya mini to ba za ka yi imani ba akwai wanda za ka gani ma da farko da a garin ma kwata-kwata sai ya zama kamar ta gadari dan iska in Allah ya taimake shi shi ya shi sai koma ya zama malami in ya dawo yana wa'azi zai kace kai yanzu Allah nan ba ba ku ne yan wuiwui ba kenan yanzu wa'azin sa ba za a karba ba za a karba ba to Allah ne ya jire shi kuma Allah ya ba shi ilimi don haka ba shi ne yake faɗa ba Allah ne yake faɗi ayoyin ba nasa bane hadisan ba naka ba ne don haka in ana karanta ƙur'ani ƙur'anin za ka kalla in ana karanta hadisi hadisin za ka kalla in ana karanta ƙur'ani mai ƙur'anin mai maganar za ka tuna girman mai maganar in ana karanta hadisi asalin girman mai hadisin za ka tuna shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa ba wanda zake karanta maka ba to dalilin ganin ƙimar mai ayoyin sai ka ga kimar wanda Allah ya ba ayoyin har yana karanta ma don sanin kimar mai hadisan shi zai sa har ka ga kimar wanda yake karanta maka hadisa. amma idan ka rena mai karanta maka hadisan ka ce kai ya wannan din ne to ka rena hadisan ma kuma ka rena mai hadisan ka rena ayoyin kuma ka rena mai ayoyi karshe sai ka tabe ka zama to da Allah ya kare to ne Allah yake tunatar da su anan kar ku ga wai don an aiko muku ɗaya daga cikin ku a haifaffen cikinku wanda kun san iyayensa da danginsa da asalinsa da komi kuma Allah ya ba shi wannan ainihin wahayi ya zo yana karantar da ku ku ce wai a'a don me kuna neman wani wanda ba ku sani ba ko dai mala'ika ko aljani ko dan wata ƙasa ya zo to wannan ba ku samu ainihin ci gaba ba ci gaba ne a ce ga ɗanku shi ne yake yin abu kaza yanzu a garin ya fi Allah ya taimake mu sai Allah ya ce qalu ما جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Kadu أتكلم قالوا Ƙalu sai suka ce, Ajitana, yanzu kai nan ka zo mana ne li na abu da Allah wa wahdahu dole a nan sai ka samu mun bauta wa Allah ka daya yanzu nan abin da ya kawo ka kenan kai hu eh yanzu nan kai kana ganin yanzu nan duk mu bar abin da muka tarda nan kowa su bar gunkin su bauta wa Allah kadai wa nazara ma kana ya abudu aba'una mu bar abin da muka tarda ubannin mu suna bautawa wai har kana wani wani tanadi kana to gaciya in ba haka ba azaba za ta zo za a yi kaza to tina bi ma ta idina abin da kake mana tanadin ya zo ka zo mana da shi in kunta ta as-sadiqin in dai kana cikin masu gaskiya ka ce kana ɗaya daga cikin manzannin Allah da aka ƙaryata salihu abin nan da aka ƙaryata nuhu alaihi salatu wassalam ai an jarabi mutane an aiko musu to kai ma yanzu an ƙaryata ka me zai faru in dai da gaske kake manzo ne duk abin da za a yi mana amana mun ki ba za mu yi ba mu ba za mu bar iyayenmu ba ba za mu bar kakanninmu ba ba za mu bar al'adar shugabanninmu ba don kai ka zo wai yanzu kai kaɗai ka zo ka ce wai kowa ya bar gunkinsa mu bauta wa Allah ka ɗaya wannan ba zai yiwu ba sai dai abin da za a yi a yi fa'atina yi duna in kunta min as-sadiqina abin da kake mana alƙawarin zai faru ya faru in dai da gaske kake kana cikin manzanni hadifa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shine ayi Allah ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad fa amma adun fastakbaru fil ard kaga adawa girman kai suka yi a baya shine kushe duk wata shakawa girman kai asali duk abin da yake hallaka mutane girman kai ne don shi ne farkon abun da ya kafurtar da shaitan da aka ce ya yi sujuda wa annabi adam ya ce wannan wannan kan bai isa ba ba zai yi ba daga nan shaitan ya zama sa duk wani mutumin da yake girman kai a wajen ibada kuma to shi kenan ya bi layin shaitan wai gaskiya in ta zo maka in dai daga wajen su wane ne kowa ne ba ruwanka ba za ka karba ba wane ya yi kaɗan da ya gaya ma gaskiya ai ɗanka idan Allah ya fahimtar da shi ya maka nasiha ya kamata ka gode wa Allah yau ɗanka ya fahimci gaskiya har zai nutsar da kai ka karba jikanka in Allah ya fahimtar da shi ka je ka yi masa fatawa ka tambaye shi abin da zai fitar da kai sai ya gaya maka kuma ka karɓa. amma in ka ce kai girman kai za ka yi wa addini to ka kama hanyar da shaidan ya biya halaka kuma kai ma halakakke ne Allah ya ce lalle adawa baru fil ardi sun yi girman kai a bayan kasa bai gairi haƙƙin ba wata gaskiya da suka rike su sun ce kawai wai ba za su bar abin da iyayensu da kakanni suka abun nan ba wai ah, ah, suka ce fatina bi mata iduna in kunta min daga asalin girman Allah ya kare da aka matsa musu suka ce kai mun fa a ƙasar nan yanzu ba mu muke faɗi a ci ko muna da ƙarfi kai hudu yanzu har kana da muƙarrabanka da za ka iya fito na fito da mu man ashaddu na kuwa. wa kake gani yanzu zai zo nan har wanda ya fi mu ƙarfi eh Allah ya ce awalam yarau shin ba su gani ba annan lahallazi kalaqahum Allah da ya halicce su huwa min hukuwa a ce bai fi su karfi ba wa kano bi ayatina sabi musu suke da ayoyi mu kawai kyale su annabi suna yana Allah ya ce wa annabi sa kyale su jayayya suke da ayoyin Allah amma ai karfi kam sun san wanda ya halicce su ya fi su karfi to ya za su ce wai waye ya fi su karfi suna ga kamar ƙarfin da suke ji a jikinsu kamar duk duniya babu wani wanda zai iya zuwa ya yi fito na fito da su sun manta halittar su a kai sai Allah ya ce kala qala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammayt أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين قال يتي قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب lalle akwai rijisun wa gababu azaba da fusata daga Allah ta afu gare ku tun da dai kuna jayayya da ni akan ayoyin Allah da na zo muku da shi to azabar Allah da fusata ta Ubangiji ta afu gare ku atujadiluna ni yanzu jayayya za ku rika yi da ni fi asma'i don kawai waɗansu abubuwa da kuka sa wa suna sammaitumuha antum wa aba'ukum ku da ubanninku ba kuka sa wa abun suna kowace kabila su suka kirkiro wa gunkinsu suna kuma kowanne su suka kirkira wa addininsu suna ni kuma Allah ne ya aiko ni da wannan eh kamar mutumin da zai zo ya ce maka addinin musulunci kai kuma ka zo ka ce addinin abu kaza kaga shi shi ya kirkiro kai kuma mai addinin musulunci Allah ne ya kirkira maka kamar mutumin da zai zo ka ce masa ka bi alqur'ani sai ja ka bi littafi kaza sai ya dauko constitution din kaso sai ya aje maka ya ce wannan za ka yi waye ya sa wa wannan constitution din suna su suka tsara su suka kirsa su suka wannan kuma Allah ne ya tsara ya kimba ya shirya yace yanzu a tujadiluna ni za ku yi jahin jada ni fi asma'in muha antu wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultani yanzu jayayya za ku rinka yi da ni akan waɗansu abubuwa da ku kuka sa musu suna babu wata hujja da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a kansu to ku je karka ku shaurara inni ma kun min al-muntazirina ni ma ina nan ina jira mu jira mu ga me zai faru ku ko ni za a gane mai gaskiya eh shine sai Allah ya ce fa an jaina anjaynahu walladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qada'na wa qada'na dabira alladina kazzabu bi ayatina wa ma kanu العاملين فأنجيناه كرشي muka tseratar da shi wallazina ma'ahu da wa'anda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da wata irin rahama daga wajen mu wa qata'na dabira allazina kazzabu bi ayatina sai muka yanke tsatson wa'anda suka karyata ayoyin sai da muka yanke zuriyar su gaba da muka halaka babu wanda za a gani kace yanzu ga ragowar ada mutanen annabi ba mun yanke in ji Allah dabiran lazina kazzabu bi ayatina zagon waɗanda suke ayoyin mu sai muka yanke bayan babu wanda suka bari wanda za su gaje su wa ma kanu mu'minina duk ba zama masu imani Allah ya tsare mu wa ila tamuna ne ƙarshe wayannan bayan Allah Allah ya hallakar da su aka aiko musu da girgije rana ta kwalla rana ta kwalla rana ta kwalla kowa aka rasa ina za a shiga in kai ɗaki zafi in ka shiga kogon dutse bala'i zafi in ka shiga inuwa zafi rana wanda rumfa ba ta maganinta sai Allah ya aiko da wani girgije ya yi duhu a sama kowa in ya zo ya shiga sai ya ji sanyi kamar esu duk suka taru eh, da suka zo suka gano suka ce kai alhamdulillah kai wannan bala'i za mu samu sauki ga girgije na ga hadiri na ya ce musu bal kuwa tunde abun da kuke neman sa ne da gaggawa rihun fiha azabun alim iska ce a ciki zunzurutu wanda take dauke da azaba mai tsanani tudammiru kulli shay wanda za ta darka ke kowane irin abu a tasalai in ta bi ta kansa ba abun da za ta bari to su ne Allah Ubangiji ya turo musu da wannan hali wanda da sun ce man ashaddu minna quwwa da suka ga lalle hadirin nan ya taso ba abun da yake ciki an ce musu iska ce kuma mai hallaka suka ce to ku rike junan ku ba ku rike junan wai su suna da ƙarfi suka kame suka kama ƙasa suka tsaya suka yi tirfasa abba iskan nan ta zo malam ta rinka yaga naman su tana zubarwa tana barin faran bantin daga baya aka zo aka yi ta kirbi ainihin kasusuwan ana yaddawa sai ga nan gaba ɗaya su mutu ka annahum ajazu na kai khawiya kai ka ce ku tutturan da binai ne da aka bi aka ƙirƙirbe. Allah ya tare mu to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to bayan nan fa kamar yadda muka aikawa mutanen annabi Nuhu Nuhu muka aikawa mutanen annabi Hudu Hudu to haka kuma muka aikawa annabi mutanen annabi Salihu shi ma annabi Salihu wa ila samuda aka muka tura wajen samudawa akhahum dan uwansu salihan ne annabi Salihu qala yake cewa ya qaumi ya ko mutane na ibudullah ta ji magana su duk guda ɗaya ce duk akan tauhidi suke kira ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta in ba shi ba kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum lalle bayyinatun hujjoji dalilai sun zo muku min rabbikum daga wajen ubangiji don haka suka ce su ba su yarda ba ka ba salihu kai ne yanzu annabi kai yanzu za ka zama mursali ba kai ne ran gidan wani ba kakanka ba wani ba ko ba kabila kuwance ba ba ga ku bayan kakan ku ba da ya taso daga wuri kaza ya dawo nan yayi sanan ya zauna nan ya zauna nan a ce yi haka din dai Allah ne ya zabe ni ya aiko ni manzo yace to ban yadda ba sai in ka ga mana dalili ne karfi yace mai kuke so yace muna son dutsen nan ya yi a ɗan raƙuma raƙumar ta fito mu ganta yanzu yanzu Allah za ka gaya wa ce dutsen nan ya zage raƙuma ta fito sai mu gane ya eh, lallai ubangiji ne ya yi ka gashi kuma har ka ce mara ya sa dutse ya ta taguwa ya fitar to nan kan za mu ya ce to in ta zo mata Allah ce kun sani kuma ƙasa ta Allah ce kayan Allah ne zai yawo akan abun Allah kar ta zo kuma dalilin ta kuma bala'i ya same su suka ja in dai har zai yi a yi mu gani idan mu tabbatar ne a kai din eh lalle yanzu ka samu matsayin da ya fi namu to sai ga taguwar ta fito suka je suka zura wa dutse ido dutse kawai ya rinka gunji yana yana yunkuri yana ta motsi yana girgiza haka suka ga dutsen nan ya bada kofa kawai sai ga kan taguwa ta da ta fito kuma ga yarta tana da ita to ya yace da su hadhihi katullahi wannan fata buwa ce ta Allah lakum aya kuma ta zo a matsayin aya lakum a ku don haka fagaruha ku jale ta takulu fi ardillahi ta ci ko ina ta yawata a cikin duniyan nan kar mutum ya ganta ya ce lambona ne ya kore ta a'a ta Allah ce filin Allah ce yawwa kaga dai ba a yi zalunci ba na katullahi ta akulu fi ardillahi eh, ku jale taguwar Allah ta kiwo akan kan ƙasar Allah taguwarsa ce ƙasarsa ce don haka kar wani ya tafa ta zaruha ta akulu fi ardillahi wala ta masu su'i kada ku yadda ku taɓa ta da mugun ko dan dutse karami ka dauka ka jefe ta da shi bala'i na iya samu don haka kar mutum ya kuskura idan haka ta faru fa ya ku kun azabun alim karshe azaba mai radadi sai ta shafi Allah ya tsawai sai Allah ya ce wa dhkuru ja'alakum khulafa min ba'di وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنهتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله يتوذكروا كتنا فا iz ja'alakum khulafa khulafa al-ardi Allah fa ya sa ku kuka zamanto mamaya a bayan kasa bayan an halakar da su ne ku kuma ka zo aka bar ku kuka zauna a bayan kasa to ku ji tsoron Allah ku ma fa ba za ku gagari Allah ba da adawa ne aka halakar da ku kuka zo ku kuma yanzu kuka zauna kuna neman abun da suka yi aka halakar da su kuma shi za ku girgiro Kuma za a hallaka don haka wasu ku tuna iz ja'alakum khulafa da yayin da Allah ya sanya ku mamaya min ba'di ali bayan adawa wa bawwa'akum fil ardi Allah ya zauna da ku a bayan kasa tattaqiduna min suhuliha qusura sai ku rinka neman ko ina inda kuka samu fili mai kyau sai ku yi benaye ku to kun yi gini wa tattaqiduna min al jibali buyuta kai duwatsu ma ba ku bari ba ku rara ke dutse kawai ku da shi ki. to fakuru ala Allah ku tuna wannan nima ce Allah ya muku waɗannan nimomi na Allah ku tuna da su ku gode wa Allah wala ta'asau fil ardi mufsidina ku daina saba wa Allah a bayan kasa kuma yawanci dama lokacin da dadi yayi yawa anan ne za a ci gaba da sabon da ba cika ba ba ba daji sosai abinci ba kowa za ka same shi da mai ba ko manja ko magi ko wani mai ƙoƙarin ne zai sa wake da daddawa da barkono a kukansa amma baya kukan Allah bai markobi ba rumbu ɗaya ya cika kawai ya ishe shi yana fara wallahi rumbu na cike to yanzu wani abun da ya mallaka ya kai rumbu ɗaya kuka yake yi. gini ga shi nan mutum ya gina inda zai shiga har ya gina wa shirme har daji za ka je ka kewaye ka gine shi ba kowa ba komi a ciki ni'ima ga ta nan Allah ya yi mana gidaje hawa-hawa amma ina maimakon a lokacin ne ya kamata a ci gaba da bauta wa Allah a dawo a ta Ubangiji a lokacin ake sabawa to su ma haka wayannan da suka samu filin zama suka yi ta gine-gine gini har ma sun daina gini a kan tudu sai dai a dubi katon dutse kawai sai a rake a yi dizaini a sassake shi kawai sai a maida shi daki to wannan annabin Allah yana tuna musu fadkuru ala Allah ku tuna irin waɗannan nimomi na Allah fa yi musu wala ta sauki fil ardi mufsidina ku daina yawo kuma bayan kasa kuna barna wani za ka same shi da lokacin da yake yawo a kan silifas ɗinsa kullum da shi ake sami amma da ya kai ga zuwa abuja ya gida ya samu mota baka shi ke nan yanzu ba da shi ake sanda. eh Allah ya sauƙaƙe to ku daina yawo kuna barna a bayan ƙasa bayan Allah ya ni'imta ku ya kamata a lokacin ne za a bauta wa Allah don a gode ni'ima Allah ce "Kalal al-malau malau يصدقوا آمن منهم أتعلمون أن صالحا من المرسلين أتعلمون أن صالحا من ربه قالوا to almalau ana su ma kamar takwarorinsu na takbaru waɗanda suka yi girman kaiwa sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi salihu min qaumihi daga cikin Lillazi na turihu suna gaya wa wayannan raunana da suka yi imani da annabi salihu yawanci don gaskiya ta zo za a ga ƙananan mutane talakawan mutane karɓar wannan gaskiya yawanci idan ka je da azahar masallaci za ka tar da daga sarakuna ministoci komishinoni inspectai dpoe komandoji su ne suke cika masallaci a zahar da lasar da magariba su waye ne suke cikawa su alhaji ne to yawanci za ka ga talaka ne su yawan zuwa azhar da wuri-wuri la'asar da wuri-wuri magariba da wuri-wuri isha'i da wuri-wuri da asuba a taso da wuri-wuri yawanci talakawa ne in ka zo bakin masallacin daga takalmi za ka gane takalma masu kyau din ba za su wuce sha biyar ba eh? masu kyau din za ka sarar bai wuce sha biyar ba duk yawanci silifas to allazina takbaru su wayannan masu girman kan suna jin haushi don me wayannan suke bin salihu talakawan nan suna gaya musu liman amana min wanda yayi imani daga cikin suna ce atalamuna anna salihan mursalun min rabbikum yanzu ku a sanin ku kuna ga kamar salihu din nan manzo ne daga ubangijinsa Allah ne ya aiko shi har kuke tabin sa haka komi yana ta yi kuna tabin sa ruhu kuna ga abin da yake yin nan gaskiya ne ne haka suke gaya wa yan talakawa shugabanni suke gaya wa talakawan da suka yi imani da annabi salih قال الملأ takbaru min من lil ladina استضعفوا kaga waɗanda suka yi girman kai masu jin daɗin kasa, masu jin daɗin gari suna gaya wa talakawan da su bayin Allah ne ba su tara abun duniya ba fafutuka suke yi wanda za su ci ma da kyar to amma Allah ya arzuta su da imani sun yadda da annabcin manzancin annabi shali to su manyan nan sai su tara su sai yanzu ku kuna ga kun fi mu ilimi har kun fi mu sanin ya kamata ku yanzu kuna ga annabi wato salihu dinnan mursali ne aikakke ne daga Allah qalu ga abin da talakawar suka inna bima ursila bihi mu'minuna ƙwarai kuwa aikakke ne daga Allah kuma mu abunda aka aiko shi da shi dinnan mun yi imani mun yarda ka san shi imani in ya riga ya shiga zuciyarka kuma mutum duk girma sa in ba mai imani bane baka tsoron sa sai ka ji kawai baka ma ko shakkar magana a gabansa shi yasa suka ce wa shugabanninsu inna bima ursila bihi mu'minuna ba ma wai kuna tunanin manzo ne ku a'a mu abin da aka aiko shi da shi din mun riga mun gama imani da shi ma eh karewa قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا إنا بالذي suka ce ai kun yi aikin manza mu din nan mu ne dai garin nan mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza to bari ku ji kala a alladina sabbaru su wa'annan manyan gari wa'anda girman kai ya hana su imani suka ce inna billazi amantum bihi kafiruna mu kuma wannan abun da kuke ga kun yi imani da shi mun mutunce masa mun kafurce masa ba mu ba shi kun san dai abun da muka faɗi a garin nan shine zai to mu ba mu yadda ba ku kuma suwaye da za ku ce kun yarda mu wannan abun da kuka ce kun yi imani da shi mu mun kafurce masa in kuna son zaman lafiya kuma daga yau kai ba wai taguwa yake takama da ita ba yana gaya mana tsafi ya fito da yar taguwa wai shi yana tsammanin za mu yadda to taguwar ma za mu kashe ta فأخروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين suka yi suka ya je ya kashe ta faƙarrun na kata suka kashe wannan taguwa wa a tau an amir rabbihim wa wa atau suka zo an an rabbi bari umarnin ubangijinsu, suka zo suka ce ya salihu wannan taguwar yau mun gama da ita bai saura mai itina ta iduna azabar da kake alkawarin za ta zo ta sare mu in mun taba ta mun taba ta azabar ta zo in kunta min al-mursalin inda kai ka daga cikin manzannin sa in dai kana jin kai manzonsa ne shi ya turo ka kuma taguwarsa ce wai ina ka tullahi wannan tabuwar Allah ce ha ta kudu fi arzillahi mu bar ta tai kiwo a kasar Allah gonakin mu ta cinye gidajen mu ta bata kaza wai kasar Allah to mun kashe ta in dai kai manzon Allah ne ga yawa Allah yau an kashe taguwarsa فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين سنة كما وانا سوروت الناس سكوما كوتي ألا يسورو مسودة آواتايا فأخذتهم الرجفة سيكي ركزا كوتي تسانيسو فأصبحوا سكوا إيغري في ديار في دارهم cikin gidan da jinsu ko gidansu jasimi na turkushe kawai da aka kwantsama musu tsawa ɗaya kawai kowa rike nan kowa kawai sai ga sunan durkushe sun mutu kamar ba a taɓa yin su ba Allah ya kare duniyar ba ta wuce haka ba a yanzu haka yanzu duk abin da kaga siyasa kunnan ana yi Allah ya kyale ne kawai tsawa ɗaya ta ishi duniyar nan duk gaba ɗaya rikita ta gurbata ta a gama an tashi kawai shikenan to amma ina Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya aje lokaci eh, sai Allah ya ce fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghatum risalata rabbi فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتم لقد أبلغتم لقد أبلغتم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونزعت لكم ولكن لا تهبون الناصحين فتولى عنهم يجو يا يبرش وقال ينا شيد يا قومي كيتو قصوا بالدلقشكم ين yana ta لقد abu رسالة ربي na fa isar muku da sakon ubangiji na Wana nasatu lakum ba irin nasiha da ban muku ba walakin sai dai kawai la tuhibuna nasihina la tuhibuna ba ku son an annasihina nasihu ba ku son wa yadda za su yi muku nasiha duk wanda ya zo zai muku nasiha ba ku so to yanzu kun ga sakamakon kangarewa nasiha yanzu ina amfanin wannan ko da kuka yi yaushe za ku tashi me amfanin wannan yanzu a gurin wani tsari zo kuna mun gazali azabar ta zo to ga shi ta zo ba irin gargaɗin da ban muku ba yanzu kun ga halin da kuka shiga yana yin magana da gawo Allah ya kare ba ولولا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Allah ya ce haka nan muka tura wa ainihin wayannan bayin Allah su ma Lutan kaga shi bai ce dan uwansu ba don annabi Lutu ba dan uwansu ba shi ba ne shi yana ɗaya daga cikin abokan tafiyar annabi Ibrahim Khalilu Rahman yanda annabi Ibrahim ya zo wannan yanki haka shi ma zo waye to amma kuma sai Allah ya nada shi ya zama manzo mursal ya ka tura shi wannan shi kuma annabi ibrahim yana yanke falastin ta inda shi yake nasa annabci to da allah subhanahu wa ta'ala ya zo su kuma sai aka jarrabe su da yan kasantaka kai ba ko da kai ka zo ka hana mu tiket abin da muka tarda muna yi kai ka zo ba ko wannan kai ba ba ma ɗan ƙasa ba ne za mu ma hujja ka kai ka koma ma ƙasar ku su kuma wayancan dan uwansu ne suka ce kai yanzu mun san babanka mun san kakanka nan aka aje ka a gaban mu kai za ka zo kaza shi kuma na ce kai ba bako ne ma wani irin karambani ne kai ko ka zo ka tar da mutane akan al'ada suka ce wai sun bari har yanzu ah, za mu tsaya akan wannan tambar fili domin to bismillah tambayi kafin wannan tambaya ya annin wannan tambaya yake yi a kan yaro ɗan shekara goma sha biyar zai iya zama halada ɗan shekara goma sha biyar yana da hankali da zai iya zama na ɗan don har babu waɗansu da suka fi shi wanda suka iya fitar da hausa zai iya kira har liman ma idan babu wanda suka iya karatu sai shi to zai iya zama domin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yaro liman saboda dalilin shi yake da kama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi tura su sai ce ku je ku samu wanda ya fi ku sani ya zama limami da suka zo kuma suka bincika a garin gaba ɗaya babu wanda ya kai wannan yaro sai suka ce to ai annabi ya ce wanda ya fi mu sani don haka mu ya zama shi ne sai ya zama shi ne limami to haka kuma idan shi ya fi iya kiran sallan babu wanda ya iya amma idan akwai wanda ya fi shi min babu aula amma idan babu shi din ya isa kira sallah dan sha biyar ma yana balaga dan sha biyar yana balaga jama'a ce assalamu alaikum a tambaya ta kamar haka malamin da ake yin salatul tarbi kuma menene ingancinta a wajen malamai Allah ya saka ma da gidan Allah tun da za mu yi na wannan ba assalamu alaikum mara ga tambaya ta kamar haka malam yi wa ɗa namiji kaciya bayan suna da sati ɗaya halal ne? aka ce halal halal ko kuwa haram a ba haramci sai dai ko a ce halal abinda ake ce masa haram wanda in kayi za a rubuta ma zunubi shi ake cewa haram amma akwai ya kamata akwai kuma abin da ya fi ko Yauwa, amma batun haramun ba haram amma me ya fi ya ɗan yi ƙwari to amma me yasa ake cewa a bari ya ɗan yi ƙwari don maslaha don shi ɗin kar ya zama to an illanta shi kar samu damuwa amma idan akwai takaddum ɗin da aka samu wanda in an yi hakan din ya fi inganta rayuwar yaran an samu hanyoyi na sauƙi to shi kenan an ya halatta amma babu magana haramci wa alaikum salam Wannan don ranar ranar a hukunci kamar yana nan za a yi shi tambaya yake yi yanzu a yanda muke cike sai aka kwari mutum aka cuce shi sai aka je aka yi masa shari'a shari'a sabanin ta Allah ko sai aka ce to an gama hukunci magana ta kare an kashe magana wai maganar ta mutu ko ko a lahira za a sake ta a wannan kan za a sake ta kwarai kuwa ba shari'ar da za a ce ta mutu sai wanda in Allah ne ya kashe ta ko manzo Allah ne ya kashe ta Allah ya kashe shi ne wanda aka yi amfani da hadisi ko aya wannan an riga an yanke hukunci daga Allah da manzon Allah to wannan a lahira ba za a sake mana mutum ya yi tsada sai aka masa hukunci kamar yadda a lahira ba za a sake masa azaba ba kai zina aka maka hukunci kamar yadda Allah ya a lahira ba za a sake maka wani hukunci ba ka cuci wani sai aka rama masa yadda ka masa aka maka ka kashe wani aka kashe ka ka datsa wani aka datsa ka kai ɗauka wani aka kwace aka maida mi wannan duka hukuncin ya zauna a lahira ba za a sake taɓa maka naka ba amma irin wannan na yanzu to a lahira Allah zai sake an gane duk cutar da kai wa wani ka danne masa fili aka yi takardun gogi ya to ai shi kotu ta kada shi kotu ta kada shi kotu ta kada shi lalle ya fadi amma kuma zai tashi eh irin yankan da yake ya tashi kenan ranar tashin alkiyama kai da kanka za ka zo kana dauke da filin a ka kafin a zo gurin hisabi filin da da kake ga kaman kotu ta maida maka tunda ba naka bane Allah zai kwato shi a rannan kuma kuɗin wani da ka danne kaji yana bin ka baki ka ce bai bin ka ka je kotu aka samu shaida ta bogi aka ce an gama magana ai na kada shi na kada shi to zai tashi kuwa ranar tashin alkiyama sai an canja amma idan shari'a ta Allah aka yi ijtihadi aka yi sai aka samu kuskure Allah ba zai mata shi an zo ana shari'a ka san dole dan adam ya samu kuskure ko to sai alkalin ya samu kuskure amma ya kokarin sa shi ba wai da son wannan Allah zai rufa masa eh, don an Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan hakimi mai hukunci yayi iya kokarin sa ya zabulo hukunci daga Allah sai ya dace zai tashi da ladan sa guda biyu idan kuma yayi ijtihadi ya nace sai ya kuskure zai samu lada na ijtihadin sa don haka ba za a tozarta shi ba don da niyyar hukuncin Allah ya sai aka samu kuskure kuma Allah ya ce bai kama mu da kuskure la akhizna in nasina aw akhtana ka fahimci wannan amma wannan shari'a da muke yi ta ganganci ita kan fama ta lamu muke yi kawai ranar tashin alkiyama nan ne za a zauna da kotu eh, nan ne za a yi kotun koli ta ƙarshe duk wata shari'ar da ba a yi ta daidai ba ran nan za a canja ta ka fahimta yana ta fama yana ta fama Allah ya kawo ne ba ya kawo hankali to yaron kuma yana da shi yadda kuma yake so a cikin da wasu da kuma da addini kuma yana yi fushi da shi zara ne ba kai tsaye ba za ka yi ta kokari dai eh, kana ta jan hankalinsa dai wani lokacin kiran ne ake dan kuskure a hargowa ake wa yaran kuma hargowa kaɗai ba za su shirya da yawo sai an haɗa da nasiha da ya siyasa da suke son su cuce mu ma dai sun zo suna lallamar mu ko to balle kai da kake son danka ne kana kawai shi sai ka rika jan sa kuna kana masa nasiha a nasi wani lokaci kuma ka bata rai wani lokaci sai fara'a da shi ka ja hankalin ka rika nuna masa dalilai to insha Allah wannan Allah ya taimake ka kuma kana hadawa da addu'a Allah shi ne shi Allah shi ne shi kar ka tsiwa dare da shi to yawanci mu ke taimaka waya, yaro kuma wani lokacin sakacin mu ne yasa har yaro zai zama abun da kake yi shi kuma shi ba shi yake so ba ka kyale shi a hannun mutanen da kasancewa su ba aqida mai kyau gare su ba eh ya riga wurin su ya dauki wannan aqidar kai kuma ka ce za zaka tura zai wahala yaro yanda aka dasa masa abu yana yarintan nan ya fi zama a jikinsa fiye da wanda zai ɗauka. shi yasa ake cewa a koya wa yara tauhidi tun suna kanana a nuna musu son Allah son manzon Allah tun suna kanana sai ya zama kamar an yi zane akan dutse kaga zane akan dutse dai don an yi ruwan sama ba zai wanke shi ko don dutsen an sa ja wata ya bugo ma za a ga gara ne inda aka kankara yana don haka yaron ka in ya tashi da tauhidi tun yana karami ya samu tarbiyya ko ya tafi yawon duniya shi ka duk yanda zai je ya je wani wuri aƙidar nan tasa ta farko da wuya ya farka to haka kuma in an dasa masiya duk inda zai je tsiyan nan ita zai riƙe har ne idan ya tabo daga ƙasar su ta arna zai zo nan ya zauna cikin duk abin da za ku yi masa yana nan a arne shi saboda ne ya riga ya taho da zanensa tun na fil ba zai riga ya bar shi ba. to haka yaran mu nan yawanci mu kuma waɗansu da da farko din ba su fahimta to daga baya kuma in Allah ya fahimtar da mutum to kuma abu ya riga ya yi nisa to kaga dole sai ka bi shi a hankali sai ka bi a hankali kuma akwai sakaci na biyu sallah tana taimakawa mutum wajen shiriwa sai ka tashi ka tafi masallaci ka bar yaron sai ka tafi yaron ka hanya yana wasa ka tafi masallaci kuma ba za ka damu ba yawancin mu za mu zo mu mun zo mun yi sallah ya ba za mu bincike su ba ya bambanta masallaci ba za ka tafi makaranta yaronka ba zai je ba kuma baka damu ba kai kana tunani ai tunda kai gajiyo ne kawai kai ne kawai za ka yi karatu yaro ba ne to yanzu karatun yaron ya fi naka ma muhimmanci ya fi naka muhimmanci don shi yanzu yake tasowa kai kana da hankalinka yanzu har Allah ya fahimtar da kai abubuwa kaza ba ku da ke ko ko da tambaya za ka ƙara sarayuwa shi kuma yanzu zo ake ya zama sai ya tinkari duniya da gwagwarmaya to kaga dole ne ne ba ma sa yaran mu ba ma sa su a sam sai mu jale su kawai suna guje-gujen banza musamman ma halin da muke ciki yanzu na zamanin da in ba ilimi to ka shiga uku ka zama bawa sai mu bar 'ya'yanmu ba ilimi na arabiya ba ilimi na mu suna ta yawon banza sannan kuma mu ce yadda muke so za su yi ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba eh, to don haka kar ka yi wadare da danka da wuri wuri haka kai ta jansa dai kana shawara da shi wani abun ma wanda yana ga kamar bai isa a ce an yi shawara da shi kira shi Ba wani ta ga sani yanzu ba ni da wani ba abu kazan nan ya ka gani ne ya kamata mu yi Allah zai ji daɗi. to ya ji a ce kana wadare da shi kana ture shi kana ture shi ya yi nesa da kai kenan kaiwa kar a ce Allah sai ne ma Allah wadaren ka Allah shirye shi ne kai kai masa addu'a in Allah ya taimake ka zai shirya da yawa wayansu ba sa samun a karon farko sai a ƙarshe kuma in Allah ya taimake zai ka da imani mai karfi za su dauka sai Allah ya taimake alaikum wannan daga insanin kansa ne amma ba wajibi ba ne a idan mutum ya zo kawai ya jira kusa da kai ya zama dole ka zuciya masa sai dai in ka taimaka ka ga talaka ne ba ya da yadda zai yi kusar wa kansa ba ya da masu kusar masa wannan insani ne sai ka kusar shi amma ba wajibi ba wajibi iya inda suke karkashin ka su ne wajibi ka kusar. shi ne ake cewa dole amma ba dole sai abin da yake wajibi shi ake ce maka dole in ka ji an cewa abu dole kuma ba wajibi bane to zalunci ka gane صلوا على النبي الكريم كما صليت